kamar ma yadda bayanai ke nunawa ita da yarkunar bakin waken ta ma shiga hannu ne yayin da take kokarin kaucewa sojoji domin kaiwa ga inda take da niyyar kai harin a wani shingen sojoji da ke kauyen kubla wanda ma ya sha fama da hare-haren mayakan boko haram to sai dai kuma da yake tabbatar da wannan lamarin babban kwamandan soji mai kula da rundunar aiki da cikawa da ke yankin mubi wato 28 tax force brigade brigadier general vio ezegu ya ce sojojinsu ne ma suka samu nasarar cafke yar kunar bakin waken kuma ta ɓoye bom ɗin a cikin wata jakar da take ɓoye da shi hakanan ba wani binciken gokop sojojin sun ma samu wasu abubuwa masu fashewa a kusa da inda lamarin ya faru baya ga wannan ma kwamandan ya ce sojojin ma sun samu nasarar kashe wasu 'yan boko haram su hudu da su ma ke kokarin tada bumabumai to amma ko su bata cimma ruwa ba. Uh, with um, suicide bombers and uh, also attacking my troops. But uh, very unfortunately for them, we ambushed them because we had information about their movement and activities. Yi uh, sojojinmu ne suka cafke ta bayan bincike inda aka same ta da abin da take son tarwatsawa hakanan kuma da aka uh, bincika a kusa da inda abin ya faru mun ma ban kaɗo wasu uh, abubuwa masu fashewa a ƙauyen na kubla har la yau da karo sun ma samu nasarar kashe wasu 'yan boko haram su hudu da ke ma kokarin kai kunar bikin wake yanzu fara gaske muke kuma da ikon allah sai mun karkade burburin 'yan ta'addan kamar da shugaban kasa ya bada umarni. Uh, clearing the entire area to ensure that um, we put them under check and bay to ensure that we meet the deadline uh, given to us to clear them from the contract the whole. Su ma 'yan sa kai na maharba da kuma 'yan kato da gora wato civilian JTF na bada nasu gudumawa wajen kakkaɓe 'yan Boko Haram da ke yankunan Madagali Micika kai har zuwa Mamobi. Mun clear min Kirtina ba Boko Haram mun shiga warin nan yankin Kirtina shi ma ba Boko Haram mun shiga jaje ba mu ga alamun boko haram ba da sabon gari da muka shiga da sojojin duka ba alamun boko haram yanzu a irin wannan ƙauyukan nan irin ƙauyukan da suka rage mana nan muke so mu je irin su kamar su galta su cakurot da su lemu wa'annan su muke so mu shiga Allah ubangiji ya ba mu nasara da dan Allah da kuma shi mai gida bukar jimeta da muke ringa mika masa jinjina masa da goje kan to sai dai kuma duk da waɗannan nasarori da sojoji ke kirarin samu cikin kwanakin nan yan boko haram na ma fa hare-haren da suke kaiwa inda suka sauya ma akalansu ga kunna bakin wake to ko me yasa hakan malam Ladi ibrahim wani tsawon jami'in tsaron farin kaya ne ya ma ba da amsar wannan tambayar to ka san da farko da mutane suna ganin cewar su waɗannan masu kawo hare-hare da suna abin ɗin a cikin dazuzzuka ne suna kwace garuruwa da shauransu to kuma kokarin da sojojin Najeriya suke yi na fatattakan su sai suka ga cewa to bari su canza salo shi sa suke shigowa cikin jama'a suke ta irin waɗannan ta'addanci kuma kamar yadda na taɓa faɗa wannan abun da suke yi wani abu ne mai kama da yakin sunkuru wadda idan soja suna gabar su kuma sai su taho ta yamma in soja na yamma sai su tafi arewa ko da yake tun farko dama sun dade sukan kai hare-haren nan a masallatai da wurin da majami'u da tashoshin mota to har yanzu fa ba su daina wannan abun din ba kuma a kashin gaskiya kamar yadda na taɓa faɗa wannan abu fa ba a Najeriya ne yin shi ba kuma kamar makwabtanmu yin su Nijar su Kamaru su Chadi da sauran kasashe wannan abu yana ta ci gaba da faruwa gaskiyar magana shine na farko hule kasa ko kuma jama'a su koma ga Allah a ci gaba da roƙon Allah tukuna kuma kamar yadda ta faɗa mutane nan ba su da kamanni fa ba a san manufar su ba ba wata, wata suffa suke da shi wadda zaka iya gane su ba Ibrahim Abdulaziz sashin Hausa na muryar Amurka daga Yola a Najeriya